This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfahmed da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ba za ta iya kira da nasara kan kungiyar Boko Haram ba ba tare da ceto 'yan mata ɗaliban nan da aka sace su bara daga garin Cikok ba. Ya bayyana Boko Haram da cewa kungiya ce ta marasa imani marasa tunani kuma nesassu daga addinin Musulunci. Mr. Buhari wanda ya gaji gula Jonathan shine ɗan Najeriya na farko da ya kayar da shugaban ƙasa mai ci a zaben shugaban ƙasar. Ya ɗau rantsuwar kama aikin ce a wata hidima mai cike da shagulgula a Abuja babban birnin ƙasar. Zagaye da kwalaye masu launonin kore da fari na tutar Najeriya. A jawabinsa a wurin ƙaddamarwar, Mr. Buhari ya ce yana son Najeriya ta yi jagoranci kamar yadda ake sa rai a Afirka. najeriya ce kasar da ta fi yawan jama'a da kuma tattalin arzikin man fetur a afirka ya kuma lura da irin matsalar tattalin arziki da najeriya ke ciki ciki har da tsananin rashin ayyukan yi da kuma tsabar fatara sannan ya kuma sha alwashin tunkarar daɗaɗɗiyar matsalar nan ta ƙarancin wutar lantarki gadan-gadan bikin rantsarwar ya sami halartar shugabannin ƙasashe da dama sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jagoranci tawagar amurka shi ma shugaban najeriya mai dabda barin gado a lokacin wato gula janatan ya hallara a halin da ake ciki kuma ɗazunnan nan wakilinmu a birnin maiduguri haruna dauda biyu ya ce ƙungiyar boko haram ta hallaka mutane da dama a birnin daren jiya jima'a wasu malam ibrahim sun je da dare misalin karfe ɗaya ne muka dinga jin karan harbe harben ababa masu fashewa a wadda misali muka samu labarin cewa kamar 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne ke ta harbo to makami mai linzami wanda ake cewa rocket launcher zuwa cikin garin Maiduguri. Bisa bayanai da muke samu da safen nan shine wannan makami mai linzami da suke harbowa ya kashe mutane da dama a unguwar Gomari da kuma a Wato ana magana ma kamar waɗannan 'yan Boko Haram sun zo ne sun gagara shiga cikin garin Maiduguri suka dinga harba irin waɗannan makamai wadda ya kan faɗa gidajen mutane. Ana da adadin mutanen da suka mutu da kuma barnar da aka yi. a yanzu dai babu adadin mutanen da suka mutu da kuma barnar gaske amma bisa bayanai da nake samu shine aka ji an ce wannan gida mutane uku sun mutu wannan gida an samu yaro karara mutu akwai wani ma da yake bani labarin cewa sun rabu da wani kenan zai tsallaka kwalta sai wannan makami mai linzami ya zo ya same shi a nan take ko ya faɗi ya mutu da ce ka to ko jami'an tsaro sun yi wani abu game da wannan al'amarin ba su ce da mu komai ba har yanzu kuma babu wani bayani da muka samu daga wurin su sai dai a daren jiya na ji karan jirgin sama haka na shawagi a sararin samaniya to me ake ciki a halin yanzu me ake ciki a halin yanzu a yanzu haka babu komai komai ya lafa a halin yanzu Sakataren tsaron Amurka Ashton kata ya ce ikirarin mallakar wani yankin ƙasa da China ke yi a tekun kudancin China yana saba to ya saba ma ka'idar ƙasa da ƙasa. kuma amurka na adawa da duk wani mataki na gudanar da ayyukan soja a wannan yankin kasar da ake takaddama a kai kata ya gaya wa wani taron manyan jami'an tsaron da ake yi a singapore a yau dinnan asabar cewa amurka na matukar damuwa da girman tsibirin da china ke ginawa da kuma yiwuwar a daɗa mai da yankin ƙasar da aka ƙirƙiro wurin harkokin soji ya gaya ma manyan jami'an tsaron daga yankin kasashen asiya da pacific da ke halartar tattaunawar da ake yi kan tsaro a shangri-la cewa duk da yake su ma sauran masu ikirarin mallakar yankin kasar sun kafa tutocinsu kasar china ta wuce makaɗi da rawa inda take ikirarin mallakar yankin ƙasa hekta 800 a cikin watanni 18 kawai to amma wakilin sojin china a wurin taron kanar zawo zawo na jami'ar kimiyyar soji ta china ya ce wannan furucin bai mata su ba amurka na bukatar burundi ta jinkirta zaben kasar da ke tafe bayan shafe makonni ana tashe-tashen hankula halin da ake ciki ba na gudanar da zaɓe sahihi adali kuma a dimokuraɗiyyance ba ne a cewar mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jeff rake a jiya juma'a wani yaro ya samu rauni a wani harin gurnetin da aka kai jiya juma'a a wani wurin ajiye motoci na wani banki a banyumbura babban birnin kasar an kashe mutane aƙalla biyu a wasu hare-haren gurneti na baya-bayan nan shugaban amurka barack obama na ƙara matsa lamba ma majalisar dattawan amurka wacce ga dukkan alamu za ta shiga dambarwar siyasa a gobe lahadi lokacin da za ta yi zama 'yan sa'o'i kafin wa'adin wani wato muhimmin bangare na ikon da aka baiwa hukumar leƙen asiri ta ƙasa nsa ya cika kafin majalisun biyu su tafi hutun mako guda majalisar wakilai ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da dokar 'yancin amurka da gagarumin rinjaye wannan ƙudurin da kowane ɓangare ya haƙura da shi ya kawo ƙarshen tattara bayanan wayoyin da amurkawa ke bugawa to amma ya amince hukumar ta nsa ta binciki bayanan wayoyin da aka buga ɗin daga wurin kamfanonin wayoyin bisa bukata Mr. Obama ya kira majalisar da ta wato ya kira ga majalisar da ta wanda ta gaggauta rattaba hannu a gobe Lahadi akan kudirin da majalisar wakilan ta amince da shi kafin wa'adin tanaje-tanaje uku na dokar kishin ƙasa ta amurka ɗin wadda aka kafa a shekara ta dubi da ɗaya ya cika shugaban ya faɗi ji jama'a cewa ya gana da attorney general lorita lynch a fadar white house don tattaunawa kan jerin batutuwa ciki har da batun na hukumar ta nsa ya ce wato shugaban ya ce allah dai ya kiyaye aukuwar harin ta'addanci wanda da a ce wannan tsarin na nan da bai faruwa an sake zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya nf wato fifa mr sep blata don wani wa'adi na shekaru hudu 'yan kwanaki bayan jerin zarge-zargen almundahana ya girgiza hukumar ta kwallon kafa to madalla labaran duniya kenan aka saurara Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. sai dan sakaci da rashin bin tarbiya to ma da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu rahoto na farko a game da cutar mahaifa rahotonmu na biyu a game da cutar zazzabin cizon sauro yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cutar sikila rahotonmu na hudu zai magana a game da cuta mai karya garkuwar jiki wato sida don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin Tokai da ganin zamanin nan na da alamar tambaya mata na fama maza suna yi kai ni wannan duniya na duniya ga samari na sanyin aure ba kuɗin haya mata kuma sun saka buri wai ka ji har da kuɗin wata tambaya talakawa na fama wasu da arzikinsu suna yin totiya Hauhawa muke hayayyafa ake da yawa 'ya'ya ba tarbiya. Na Hussein, na masana kiwon lafiya sun ce akwai hanyoyi da dama waɗanda mata ke ɗaukar cutar mahaifa ba wai ta hanyar jima'i kaɗai ba ana dai iya kamuwa da cututtukan ta hanyar bayan gida mara tsafta Matsalar cututtukan da ke damun mata a mahaifa matsala ce babba wadda a lokuta da dama takan zamo sanadiyar hana su haihuwa ko kuma lalata mahaifarsu baki ɗaya, sai dai kuma abin takaicin shi ne waɗansu matan idan suka fara ganin canjin yanayi ya fara kama su ta hanyar fitar da ruwan da basu saba gani ba ta al'aurarsu sai su yi shakulatin ɓangaro da lamarin domin dai ba za su ziyarci masu lura da lafiya ba har sai abin ya zama matsalar da ba za a iya shawo kanta cikin sauƙi ba. To ko menene abin da ke haddasa wa matan saurin kamuwa da cututtuka a mahaifa? Na tuntuɓi Dr. Yamuna wadda ƙwararriya ce a fannin kula da lafiyar mata a asibitin Rashid Shakoni a jihar Jigawa. Akwai eh, matsalolin da haka hakanan suke samun ba tare da wani takamaiman sila ba. kuma matsalolin da suke ake iya ɗauka ko ta hanyar jima'i da sauransu da akwai kuma wasu matsalolin wanda yin wani abu ko amfani da wani abu ko magunguna haka ko na shafa ko na gargajiya ko ma na bature wani lokacin akan samu yakan kawo su irin matsalolin sannan kuma waɗansu matsalolin da suna da alaƙa da rashin haihuwa wasu kuma suna da alaƙa da yawan haihuwa ko waɗanne alamomi ne na wannan cuta wasu za su ga sun fara da kaman ƙaiƙayi ƙaiƙayin nan ko a fata ko kuma a'a suna zubar da wani ruwa to wayannan duk matsaloli ne wanda suke a farko farko tun daga lokacin idan an ɗau mataki a kan su za a iya magance su waɗansu sai a rena su nan kuma aka bar su suka kwana biyu za su iya zama wata babbar matsala wasu kuma ba ma ƙaiƙayi ba ne ko eh, fitar ruwa wasu suna samun kaman Eh, raɗaɗi haka to shi ma matsala ne sannan kuma akwai jirkicewa al'ada. Na ƙara tambayar likitar da cewar ko me ke kawo cikas ga matan suke ƙin halartar asibiti game da wannan ciwo? To ɗaya daga cikin abin da yake kawo cikas shine yanda al'ummar mu take da yanayin kunya da sauransu da kuma cewa yawancin ma'aikatan lafiya za ga cewa ba mata da yawa da suke ciki. Wane jan hankali likitan za ta yi ga mata domin kulawa da lafiyarsu. Harkar lafiya dole sai an yi ƙasa da kunya kamar yadda a cikin addini ma dole wani abun ba za ka taɓa sanin shi ba idan ba an kawar da kunya an yi tambaya an yi bayani akan shi ba. Abu na biyu shine shi kan shi yanayin mu'amala tsakanin ma'aikatan lafiya da su marasa lafiya da akwai tanadi da doka ta yi na cewa idan namiji zai duba mace ya kamata akwai wani ko wata ma mace wadda za ta zama tana tare da ita ma'aikaciyar lafiya ko da kuwa ba wai nas ce ko likita ta bace ko da mai shara asibiti ce ya zama dai mace ce ma'aikaciyar lafiya tana tare da wannan mata sanda za a duba ta a guraren da take jin kunya gaskiya mata a kula sosai matsala tun tana karamar ta fi saukin magani daga zarar sun ga abin da ba daidai ba kar su bari sai ta ta'azzara ta zama cewa ta fi karfin su taya Allah kiwo dai ya fi Allah na nan Halimatu Abdullahi muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya a gaida halima abdullahi likitoci a jamhuriyar niger sun gudanar da wani taro da zai nazarin adadin mutane nawa ne za a raba wa gidan sauro a wani mataki na ƙoƙarin shawo kan matsalar cutar zazzabin cizon sauro da ke addabar mata masu juna biyu da ƙananan yara ta tawagar kwamitin ƙwararrun likitoci daga ofishin ministan kiwon lafiya da ke babban birnin yamai da wani taron iya nazari yadda ya dace a girdagi yawan mutanen da za a baiwa gidan sange kyauta a watanni masu zuwa duka a burin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro mai matukar illa ga mata masu jina biyu da ƙananan yara dr ramatu ɗaya daga cikin wannan tawaga ta mana fashin baƙin ita wannan fasa'a don shine yanzu mun ce yanzu kowa da kowa za a ɗoka bisa kan wanga sabon tsari da za mu ɗoka kenan sangen kowa da kowa ne zai samun shi a nan jihar maradi gidan sange nawa za ta samu nan maradi da mun lissa ha wajen miliyan biyu da rabi ne sangen da za mu rarraba kuma sangen sange guda mutum biyu ne ake yi in an lissaha mutanen gidan su nawa ne sai a kilga yan kilga yanzu sai a yi sange guda mutum biyu sange guda mutum biyu haka nan ne ake bada kuna sa ran duka mutanen da su samu sangen an ta mun tabbata tunda cikin lissahin da mun yi muna sa kantite da za ya sa ko mutane masu tahiya suna dawa tunda mun san dai mutane ba zama wuri guda suke ba kenan mutanen nan ko sun komo suna samun sangi to shi wannan gidan sange da za ku ba da kuna ganin alamun zai kawo sauƙi ga zaben cizon sun rike hallaka mata da ƙananan yara kenan sosai sha'ani domin nuf da sun kai da an kai rarrabe sangen ga mun gani vraiment abun gan fali gina ciwon saburan ga ya rage kwarai ma don shine yanzu ya kai shekara uku da ya kamata yanzu kuma a ba da sabin sange don mutane su samu samu lahiya wannan taimako na gidan sange gwamnatin niger ci koko tare da kungiyoyi masu hannu da shi duniya suka bada to gwamnatin Nijar da mi akwai wani partner da ake ce mishi form mondial shine ya da kuɗi da an ka siya yan eh, sangen ga me kullum hannu dai ana tare ne da gwamnati da duka mutane da suke aiki cikin harkar a rage malati. so tari dai da zarar gwamnati ko ta kungiya mai hannu da shuni ta tallafa kuda da gidan sanyi sai ka gane shi a titi a ana saidawa to ko don taimakon haka ina mutukan ɗauka dokta ramatu ta amsa tambayar gidan rediyon muryar amurka wallahi mun ɗauki mataki ma da yawa ne ma mun ka ɗauka amma ka san ɗan adam waɗanda suke za su aiki da shi in kana da zuciya lalar zuciya ko ka an ka yi kana yi amma dai mu lissahin da mun ka yi duka mutanen da suke aiki mun sa ka'idoi da matakai da zai sa iri waɗannan abubuwa su rarrage mun ba sensibilization ƙarhi kawai wayan kai ƙarhi tunda shi ne yake sa an mutunan ya gane menene amfani abun nan bai hudda shi ta kira zaki ga mutane yanzu kiran da zani yi mutanen maradi dai ina so su zan sauraron radio tun da radio da liktoci su ne mutanenmu su yi musu explique eh, ranan nan da rabon sange don shi muna so kowa da kowa tun mai gidan zuwa mutanen sauran gidan matan da yaran in an zo a wurin ba su tikekin su tsaya su gayi mutanen da gare su don a ba su tikekin da ya kamata ba mu so abu ya haɗa an ayi lissahi da kowa yana samun sangen muna so mutane su huto da dama su zo su gwadi ka ana so a hudda a kare malatin ga kowa ya huta tunda mu duka muna nan muna wahala bisa abun ga yan iya magana kan ce dai ajiya maganin wata rana da ya dace wayan ɗaya su san manufar aiki da gidan sanyi kowane lokaci sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Ƙungiyar masu fama da cutar sikila na jihar Bauchi sun bayyana damuwarsu game da rashin kulawa da suke samu daga gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ƙungiyar masu fama da cutar sikila sun koka game da yadda ake barinsu a baya wajen tallafin da suke samu daga ƙungiyoyi, gwamnati da masu zaman kansu uwa uba ga rashin likitan da yake kula da su a wannan lokaci malama hajara sani ta ce tana neman tallafi daga gwamnati da su kula da su ta wajen jinyar da suke fama da shi game da abubuwan da muke yi yau a ce akwai kungiyar nan akwai mutanen da suka kai akalla ba a ƙasar ba akalla ba a ƙasar ba muna da dubu tara ne da ɗari bakwai da saba'in da shida amma yau a ce an ɗaga likitan mu cancak an mai da shi wani waje gwamnatin nan a jihar bauchi idan bata ji tausayin komai ba ai ta ji tausayin bayan allah kuma yau ta yi tunani yau wa'annan da aka ɗaga shin ka ɗaga uba ka gina gida ka ce kar 'ya'yansa su je ta ka musu adalci ya eh, fi sabilillahi to ni ina gaya muku nakan ce muku kullum wannan kukan da muke tare da shi wannan damuwa ba ni ɗaya ba ne dukkanmu ne duk wanda yake da sikila bar mai ɗaya mai biyu mai uku mai hudu mai biyar yana cikin tashin hankali a ce ka ɗauko hanyar ka gaba ɗaya kana tunanin akwai likitan da zai duba ka a ce yana da gida biyu dole sai ka tambaya yana can ko yana nan yana can ko yana nan kin ga ba zai yiwu ba shi yasa nake gaya muku nake ce mu fito duk da mazajenmu idan mace ta yi jagora ta gagara to sai maza su ɗauki hanya su maza ne wani wajen za su iya shiga mu sai dai mu tsaya a bayansu mu bi bayansu idan suka shiga dole tafiyan da mata ne mu ma za mu bi bayansu kuma su ɗin mu ba mu iya yin abun ba su sai su tun da ƙarfi ne nasu na maza a yadda muke kuka muke daɗa kokawa shine a rayuwar da yau muke ciki ciwon nan zai tashi da ke da mijinki duka ba ku da kuɗi kuma ciwon nan da ya tashi a halin a yanzu da ake cikin nan ya zama a yi ta shan jini jinin nan ya yawa akwai randa ne muka yi hira da wannan bewar Allah na koka akan maganan jini akalla ba a kasar ba mun samu mutane sun fi sama da ɗari uku wanda suke zuwa neman cewa taimako tunda suka ji kukan taimakon nan suna zuwa amma ba mu da firij da za mu ajiye jinin wani ma gashi nan ya zo dai ba alfi layin, kuɗin da za a biya kuɗin ledan jinin ba ka da shi kana kallon rayuwar yadda yaron yake zama da kai da mijin da matan wani sa'in in Allah ya kada karan kwana kina kallon dan haka zai tafi to shi nake gaya mana nake ce mu taimaki kanmu kafin gwamnatin ta taimake mu mu yi kokari wa kanmu kafin a taimaka mana tunda abin ya gagara a wannan gwamnati kan mun ta da mota amma ta bada mana hayaki ta tafi ta bar mu to muna roƙon arziki ga gwamnatin da za ta shiga don Allah don annabi ta ji kanmu ta ji tausayin mu ta daga ido ta dubi halin da muke ciki da rayuwar da muke ciki da 'ya'yanmu muna cikin wani irin hali yau daga watan biyu zuwa watan uku na kwanta so bakwai da 'ya'yana ina rayuwanka ka je me za ka ɗauka me za ka ajiye me ka basu suka ci me kake tunanin magani me kake idan a gidan haya kake me ka da me haya eh don Allah mu taimaki kanmu mu kuma har yau roƙon da muke yi ba wai a jihar Bauchi kadai ba uban ƙasarmu da ya hau daman ya hau saboda talaka ne to muna miƙa wannan ƙoƙan bara a gare shi wallahi wallahi 'yan sikilan jihar bauchi idan kika san bayi to mun kai muna neman a yanta mu. Malama Hajara Sani jami'a a kungiyar masu fama da cutar sikila. Na'ima Ahmad da Aisha dan dada Ahmadu wasu daga cikin masu fama da cutar sikila sun koka. Ina roƙon Allah da ya ba mu lafiya ya ba mu sauƙin wannan cuta da ya ɗora mana. Sannan haka ina kira ga gwamnatin da Allah ya ɗora mata shugabancinmu suna ikirarin su masu taimakon talakawa ne musulunci ya ɗora mana cewa kada mu yi mummunan addu'a wa shugabanninmu ina kuka mahaifina yana ɗauke da masu sikila su shida da wannan gwamnati ta tallafa mana ta tausaya mana ta taimaki rayuwarmu ba mu da gata da ya wuce Allah a doron duniya su taimaka mana yau ko ba mu sai magani ba ran da mu zo kilinik kuɗin da mahaifinmu mu je nema ya ba mu abin da mu hau abin hawa da abin da za mu biya kuɗin bin da za a yi shi ma wani kalubale ne ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi da su taimake mu su tausaya mana su dubi girman Allah su tausaya mana su taimake mu su kawo mana ci gaba a cikin wannan damuwoyi namu kuma ina roƙon Allah da ya saka wa mu da alheri ya saka mishi da aljanna Allah kada ka bari bayan shi ya lalace Allah ka mishi jagoranci taimaka mana Allah ka ba wa shugabannin mu ikon taimaka. Ubangiji Allah ka taimaka mana akan waɗannan 'ya'yanmu da Ubangiji ya ɗoro musu wannan lallura Su dube mu da idan rahama ga yadda muke fama da 'ya'yanmu gurin ɗaura jini, gurin da ma da mu zo mu fito mu zo mu kawo waɗannan 'ya'ya gurin clinic idan aka ga waɗansu irin guraren da muke fitowa. Tashin hankali ne kuɗin a caɓan da za mu zo wannan guri. ina da 'ya'ya biyu masu sikila wanda waɗanda Allah ya sa suka riga mu gidan gaskiya. Na'ima da Aisha ɗan dada Ahmadu kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. A jihar Niger jami'an lafiya sun dukuba wajen faɗakar da al'ummar jihar yadda za a kare kai daga kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki wato sida. a ci gaba da ƙoƙarin kawar da cutar hiv ko kuma sida a najeriya jami'an kiwon lafiya a matakin yankunan karkara na jihar Niger sun dukufa wajen faɗakarwa game da wannan cuta. Ko da yake dai bayanai sun tabbatar da cewa ana samun ci gaba sosai a yaƙi da cutar ta HIV, amma masana kiwon lafiya a Najeriya na nuni da cewa akwai matuƙar buƙatar ƙara himma. Kasim Muhammad Madaki jami'in kiwon lafiya ne a ƙaramar hukumar Cancaga ta jihar Niger. ya yi bayanin irin matakan da suke ɗauka. Amma mun yi magana a kan HIV, most especially abin da ya kamata mu ba community shine kamar wurin askin eh da kuma eh, yanka kumba da wurin jima'i. maganar da muke cewa idan za su wayan abubuwan akwai abin da ya kamata su yi kafin a yi amfani da wayan abubuwan da za a aski da shi ko kuma a yanke kumba da shi ko kuma wurin jima'i din. Eh. dama mai kuka yi la'akari da shi yanzu akan wannan cuta ta hiv abun ana samun sauki ko ko yana raguwa ne lallai ana samun sauki akan sauki saboda irin faɗakar da kwamitin da muke shiga muke gaya musu da kuma asibiti idan mata sun zo awo ake gaya musu abin da ke sa ake kamuwa da wannan cutan so irin su la'akari da shi su ta amfani da abin inda ya kamata in suna amfani da shi in allah ya dabara su kamu da wannan cutan ba Duk da haka dai masana akan wannan fanni na nuna buƙatar ganin gwamnati ta ƙara himma wajen ba da tallafi akan yaƙi da cutar ta HIV. Malam Kasimu Salihu mai faɗakarwa ne akan wannan cuta a nan jihar Niger ga abin da yake cewa. Abin da zan ce akan wannan shine kamar gwamnati ta ƙara ƙoƙari taimaka ma local government inda za su ƙara shiga wa'annan community ɗin suna mobilizing nasu akan wannan. ciwon kanjamau wato matakin karkara na fahimce ka eh saboda kokarin da muka samu sosai shine wannan kungiyar msh su ne suke taimaka mana da wannan abin gwaji din kuma mun ji nan gaba nan da wata biyar ko ajiya za su iya za su ban to in sun ban mu ya za mu mu samu wa'in abin da za mu shiga community shi muna musu wannan gwaji din eh so shawarar da zan bar gwamnati da ƙara himma bayanai dai sun tabbatar da cewa mata sun fi haɗarin kamuwa da wannan cuta akan haka nema wata jami'ar kiwon lafiya aishatu muhammad ushishi ta baiwa matan wannan shawara shawara na na farko shine kowace mace ta ajiye batun kunya ta ajiye batun kishi da sauransu a gefe mu fuskanci gaskiya saboda ita gaskiya ba a yi mata ado yau kada ki gan mai gidanki da kondom a riga ko a wando ki zo ta bala'i yana son ki ne shi yasa yake amfani da condom saboda idan bai amfani da condom bai kwaso miki eh, kanjamau wani ne kika fi so amfani da condom ko ya kwaso miki ciwo a halin da ake ciki dai masana harkokin lafiya sun tabbatar da cewa idan har malaman addinai suka kara himma wajen faɗakar da jama'a akan wannan al'amari to babu shakka za a samu biyan bukata Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari Da wannan rahoto na Mustapha Nasir Batsari muka zo ƙashen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau sai ka ga ɗan ƙaramin yaro amma iya shege ce daga mun iya mai shi aka sani amma mara shi sai dai yayi dan wuya kowa daga shi sai 'ya'yansa ga zalunci ba bibiya To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu ibrahim alfa ahmed ne a birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya daga miji da mata bayar da lissafi har naman miya wani na gona wani na saka wani na yin wankin tagiya zuwa gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Sabon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce Najeriya ba za ta iya ikirarin nasara kan kungiyar Boko Haram ba ba tare da ceto 'yan mata ɗaliban nan da aka sace su bara daga garin Chibok ba. Ya bayyana Boko Haram da cewa kungiya ce ta marasa tunani marasa imani kuma nisassu daga addinin Musulunci. sakataren tsaron amurka ashton kata ya ce kirarin mallakar wani yankin ƙasa da china ke yi a tekun kudancin china ya saba ma ka'idar ƙasa da ƙasa kuma amurka na adawa da duk wani mataki na gudanar da ayyukan soja a wannan yankin ƙasar da ake takaddama a kai amurka na buƙatar burundi ta jinkirta zaben ƙasar da ke tafe bayan shafe makonni ana ta tashe-tashen hankula a ƙasar sannan shugaban amurka barack obama na kara matsa lamba majalisar dokokin amurka wacce ke ga dukkan alamu za ta shiga dambarwar siyasa a gobe lahadi don ta rattafa hannu kan dokar wato saka mara ma masu waya a amurka to madalla abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.